da jawami'ul kalim jawami'ul kalimi sune kalmomi gajeru amma suna tare da ɗimbin ma'anoni masu ɗimbin yawa ta inda da wani ne zai yi irin wannan magana ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ke tsara ɗaya ba za ta wadatar ba Ni a yi shafi biyu ko uku ana bayani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo kalma ɗaya in ka tashi mata fassara ko bayani sai ta ɗauki shafi ɗaya ko shafi biyu قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكر ورد سيدنا ابو هريره shi kuma abu huraira wanda ya rawaito hadisi wajen da shine sa'id ibn al-musayyib to wani lokaci a nan ya bayyana sunan abu huraira amma wani so da yawa in ya kawo ba sai ya ɗauki sunan sahabi to sai hadisin ya zama mursali li anna al-mursal huwa ma rafa'ahu tabi'i shi ka ce summal marasil fi was-sahaba laysat bi hujjatin lada isaba illa marasil sa'id in sabat la hatta salu sanad ba'da iz suka ce marasil ba a aiki da su sai na sahaba amma marasin sai ibn musayyib za a dauki ai aiki da su me yasa suka ce an bi an gaji inda sayyid sayyid ibn musayyib yana cikin da sayyidu tabi'ina yana cikin waɗanda Allah ke karban addu'a to da aka binciki marasilin sai aka ga cewa duk inda ga ya dauki sunan sahabi Abu Hurairah ne Abu Hurairah kuma sarkin sa ne قال يتي من قال صلى الله عليه وسلم يتي su bi jawami'il kalimi an aiko ni da kalmomi gajeru masu tare da ma'anoni masu yawa wa nusirtu birruqbi aka taimaka min kuma da jefa razana da firgita da tsoro a zukatan makiya tun kafin manzon Allah isa gare su da tazara daga Allah ya saka tsoro a zukatansu wa baina ana na'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da nake bacci ra'aituni usitu bi mafatiha bi mafatihil بمفاتيح خزائن الأرض مفاتيح اسم لا يصرف ولكنه انشره هنا لأنه مضاف مفاتيح خزائن الأرض aka kawo min mabu'in taskokin dukiya na duniya baki daya aka danka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya nuna ma duniya cewa baya bukatar ta ba ta gaban shi ba abin da ya zo yi ba kenan da mali wa dunya inna ma ana karakibin istazalla ta shajara yusiku ayyar tahila yake ina ni ina duniya hada ni da duniya ba ta gabana ba za ta sha min kai ba ba za ta ɗauki hankalina ba aini inna ma ana manzo Allah ce aini kawai kamar karakidin kamar mahayi ne yana tafiya ya gaji sai sauka ya zauna karkashin bishiya dan ya huta nan zai kwana nan zai saura har abada yaya za a yi yana gama wata ya tafiya zuwa yace inna ma ana karaki bin istazalla ta ta jaratin ku ayyar kafila an bawdi ati yadi manzo Allah ce duk taskocin duniya da arzikin duniya aka kawo aka damka a hannunsa sallallahu alaihi wasallam don ka tabbatar da cewa duk wani annabi ko manzo ko wani bawan Allah na gari ko wani bawan Allah ko ba na gari ba duk wata baiwa da aka yi masa a duniyar nan Allah ya yi ma manzo Allah sama da haka ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما هكا بني ومن ذا الله كي جد دنيا أكا وأكا دنكا أحننصا قال أبو هريرة أبو هريرة شيء فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا من الله صلى الله عليه وسلم يا تتي وأنتم تلغسونها kuma kuna tattara su ku yi kwakwabta ku haɗa abinci ta har ta wannan abin da ake cema abin da ake ma a talfa guna hake kenan a haɗa abinci iri iri ana ci ana jin daɗi mana abu hore yake gashi manzon Allah ya tafi ku kuka zo kuna jin daɗin ku a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw tarbasunaha arramtu huwa rabu gashi kuma kuna kuna sha ga ma'ana ana shan nono kenan take ce ma'ana abinda abu hore yake nufi nan manzon Allah ya tafi ya bar duniya ko ka zo kuka miƙe kafa wannan ya ɗebo nan wannan ya ɗebo nan wannan ya wawaso nan wannan ya ɗeba wannan ya zalunta wannan ya nemi halal kuka miƙe kafa kamar za ku zauna a duniya da a ce duniyar ta isa ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وبشرا لكان رسول الله فيها مخلدا دنيا كجة تاسن تايرة رد من الله يبجا دنيا كجة رد من manzon الله يبجا batta ta أو كلمة yi قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكتوا من دليل كتي الدنيا ده من الله يبتا تاسر تايرك من الله ينا هوا كم تكتيري كم ينبري ينا خطبة da aka zo aka canza aka kawo wani wannan kusurci sai ne ba nan muka karanta ba kun manta wannan kututturan da yayi dan bakin ciki ko ihu yake yana ni yana kururuwa kamar zai sauki. saboda me saboda ya rasa manzon Allah manzon Allah na duniya amma ya rasa manzon Allah ba zai hau kai ya hutu ba ina da ta san Madina da ta rasa manzon Allah ya taka ya nan ya shiga nan ya fita nan ya yi wa'azi ya yi kalma ma min ma min al-anbiya nabiyyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ma mithluhu umina aw amana alaihi al-bashar manzo Allah ce babu wani annabi sai an bashi alamomi ko mujizozi da ga wannan abubuwa mutanen zamanin ko jama'a su za su imani da su wa inna ma kana allazi utitu wahyan yace amma ni abinda aka bani wahayi aka bani أوحاه الله إلي فأرجو أني aktsaruhum tabi'an yawm al-qiyamati manzo Allah ce ina fatan na zamo na fi dukkan annaba da manzannai mabiya ranar tashin al-qiyama manzo Allah ce yana fatar haka yana kaunar haka yasa in kai riko da sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatar da wannan fata da manzon Allah yake yi don manzo Allah sawa'an kai ko kai kai ne zaka fa'idatu ko zaka cutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mas'alarsa an gama duk da ta sani Allah ya masa manzo Allah ya ce hore bas alayyal umam yace an bi an bayyana nan al'umman duniya baki daya fara aikin nabiya da tuna ga wani annabi mutum uku suka wani mutum tara wani mutum kaza wani masu ilmi yawa kaɗan sai na ga ga duhun jama'a sai na yi fata ina ma da nazarci cewa al'umma ta ke sai aka ce musa annabi musa kenan da al'ummarsa zai zo ranar tashin kiyama yana da mabiya masu dimbin yawa saboda mai ya sha wahala da yahudu bani isra'ila in kana so karanta suratul Bakara ta gani sai ka tabbatar da cewa lallai annabi musa yana cikin ulul azmi na rusul yace sai aka ce wannan annabi Musa kenan da jama'arsa yace sai ga wata duhun jama'a gungun jama'a fiye da haka ninkin ba ninkin aka ce al'ummar ka kenan kuma ma ba haka nan ba albishirinka ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bi ghairi ghairi yace wani wani wata martaba da daraja da Allah ya baka akwai mutum dubu saba'in a cikin su Allah zai karrama su zai girmama su zai daraja su yace wa'annan ku saka su aljanna ba hisabi اللهم اجعلنا منهم لم يستقنا بها أفكاشكم طيب، سيوان يتاكت يا رسول الله اجعل آه، ادعو الله يجعلني منه yace ka roƙar Allah Allah ya saka ni yace an kana cikin sai kuma ne ta so sai manzo Allah ya toshe kofa in ba haka ba kowa sai ya taso kuma shi nan kuma kowa sai ya shiga da addu'a waye sai shi jihadi sai manzo Allah ya sabaka ka biha ukasha je ka je ka nema ta wata hanya ka je ka zage dansu ka zage ka kira ka koji ka je ka yaki kafirai ka je ka yi sallar dare ka je ka yi kaza ka je ka yi kaza ina mahallin shahid yanzu muna zancen riko da sunna ne yace wa inna ma utitu eh wa inna ma kana allazi utitu wahyan ila akhirih fa innahu sallallahu alaihi wasallam arada bi qawlihi wahyan aw wahu Allah ila ila أوحاه الله إلي القرآن ولا شك أن فيه جوامع الكلم وهو في القرآن كثير منها قوله تعالى ولكم في القصاص حياة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لك بيان ينقوي لسنون من الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى لفدر الله مدعوكين سركي وجعلنا للمتقين إماما فسام الزمو شاقبنين ما ما سطورا الله مدعوكين سركي جابورا قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا فسام الزمو شاقبني ما لمي وعند زامو يقوي لنا زمو نبايا مسلوسي يقوي لمو حكا من الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الآية تفتح وقال ابن عون عبد الله بن عون البصري ينا cikin kananan tabi'ai yace salatu uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani عبد الله عبد الله بن عون من صغار التابعين رجل عظيم yace abu uku ina son su makaina kuma ina son su ma uwana musulmi don manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mun gane ko la yu'minu ahadukum imanin ka ba zai cika ba sai ka su ma dan uwanka abin da kake so ma kanka mun gane ko kana son kai wali ne ka zama wali sai ta wani dan uwanka shi ma ya zama wali amma ka ce ko da kuka shiga ya limit an Ko wa ko ba zai a kai ga imani ka ne ba kai ma ɗan uwanka fata na da gaske ne yace wa'annan abubuwa guda uku ina son su ba kaina kuma ina fata ina kaunar su ma dan uwana musulmai هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها يتي وانا السنة كما زن الله صلى الله عليه وسلم إنا سن تفري كما إنا سن أنوانا مسلمين قوة يقويتا يتنبي إنا سنة كتي إنا أكي سنة سنة أو نما صلاة كيني دا يمتي قبا يم دا يمني قبا يم قربا كجيتا كتكويا كجيتا كجينا دي إن ذاك دي قوي سنة من الله صلى الله عليه وسلم an ya ta'allamuha su koye su koyi sunna su karanci sunna wa yas'alu anha su tambayi ina sunna ce ba haka bane su tambayi ina sunna ce an ya maka an karantar da kai sallah akramakallahu Allah shi maka gafa Allah ya saka ma da alheri ina sunna take yaya manzon Allah yayi kabbara yaya manzon Allah yayi sallah wannan alwala daga manzon Allah aka koyo wannan kaza kaza kaza to wannan zikiri ma da aka bani shin manzon Allah ne ya kawo ko ko a'a an kawo ne aka tura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce maka sai ka ce to Allah ya saka da alheri Allah kara ma daraja da safe ne manzon Allah yake na faɗa mm. eh. da rana da hantsi da rana da yamma da daddare in zan kwanta in zan shiga in zan fita in al'amari ya rita da yayi wahala na shiga halin kakani kayi ba man fetur ba wutar lantarki ba ruwa ba kuɗi ba komai ne manzon Allah ya ce duk wa'annan al'amura ko abin da manzon Allah ya faɗa manzon Allah ƴarsa ta je ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari sun yi wahala na yi aiki har hannu ya yi kanta ina so a taimaka min a agaza min Eh, sai manzo Allah ya ce in zaki kwanta ki ce subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allah akbar 33 wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa kabara da yau kace duk wannan kake ji sai Allah ya yaye daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki fara ki gani in aka ce Allah ya ce abu ko manzo Allah ba a cewa za a gwada a gani kana shigar da shakka zuciyarka ka lalata al'amari abinda manzon Allah ya abinda Allah ya ko manzon Allah ba gwaji ba gwaji haka yake in kaga bai yiwu ba illa daga gare ka sai ka canza la الله ma bi ما hatta حتى ma bi بأنفسهم Allah baya canza wa mutane halin da suke ci wallahi sai sun canza masa a aika duk duniya su aiko maka kasar Najeriya man fetur su aiko masar Najeriya man wallahi ma canza wannan zalunci da ake ma wallahi an shiga wahala Allah ne yake wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka duk wanda ya kauda kai gabarin bin Allah gabarin shari'ar Allah gabarin sunan Allah Allah zai sa ka cikin kunci ka takura ka wulakanta sai al'amarin ma ya zo zai yi sai wani da hausa sai to bara na kona ma a kona kowa ya Allah sai kyale ke je yayi da Allah ya yi mutane ya rufa mutane asiri sai a gaba a gaishe a kama shi ta yayi ko sai ga yayi abin da yiwu ba saboda ne Allah ya ce Allah baya canza mutane halin da suke ciki sai in sun canza mu kan halin da suke kuna cikin ni'ima Allah ba zai zalunce ku kawo muku azaba ba kuna cikin azaba Allah ba zai kawo muku ni'ima sai kun canza halin da kuka kai har kuka san kanku cikin wannan abin shi yasa sai ka ce subhanallahi ka karanta da nuna ma matarka da jatumarka da yarka da ɗanka kowa yana karantawa sa'annan ana ta roƙon Allah malamai kuma na ta kutuba malamai kuma na ta kutuba suna suna jawo hankalin mutane suna ce musu wailakum thawabullahi khair wailakum thawabullahi khair kuna zaune lafiya kuna ci kuna sha ana ta ku fara cikin halaka wai hakuri a hankali kowa ya canza sai zalunci in aka yi maganar zalunci sai ka shi ya kama ka ya kai ka wurin shugaban kasa ko wurin gwamna ko wurin sarki ko wurin menene da menene zalunci tun daga sama har ma sun jami'ai zalunci Allah baya duk wanda ya zalunci Allah baya su talaka ne kai mai kuɗi ne dan kasuwa ne malami ne dan boko ne dan arabi ne shugaba kake dan siyasa ne soja ne duk zalunci sunansa zalunci a wajen Allah Allah yake inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu sa'annan sai shedan ya kawo ya kawata abubuwa manzon Allah kansa yace inna ma ana basharu wa innakum tahtasimuna ilayya bala alla an yakuna ba'dakum alharabi bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi mimma sami'tu manzon Allah ce ni mutum ne kukan zo da jayayya watakila wani ya iya tsara magana ya iya boko ya iya magana yana da telefon zai dauka ya faɗa yana da salula yana da alfarma yana da mota yana da riga yana da duk abin da za a shaurare dan sun canza abu sun baka sai zama halal har abada zai zama halal manzo Allah ya ce in aka zo da haka ban san menene gaskiyar abin ba na yi hukunci na ba ka haƙƙin ɗan uwanka yake wuta aka ba wane ne zai halaka ma abin da ba halar ba a gare ka ka ce ai wane sun bayar ai hukuma ta ai kaza ai kaza hukuma na da iyakar abin da za ta iya yi hukuma duniya na duk ba ta isa ta ce ta dokar Allah Allah ya kare ta ba inna batka rabbika lakad zalunce zalunce da ake tsakanin bayi wanda ba shi da karfi sai dai kwanta yana niki duk Allah ya isa da ake yi wallahi ba za su ci a banza an zalunce shi ce Allah ya isa Allah ya isa babu da yadda akwai ranar sakayya Allah yana kallon ka rana ɗaya sai Allah ya danke ka sai ga kana da kuɗin kana da mulkin ka isa in amma ka zo kana kallo al'amari jinsu su fi karfinka saboda me ka zalunci talaka ka zalici wanda ka fi karfi kai kuma wanda ya fi ka karfi ya ce maka inna batsha rabbika la yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun haka Allah ya ce ranar da zamu yi danka ne karfi wacce take tafi girma Allah ya ce inna muntakimuna ba wani makhluki da yake faɗi wannan kalma sai zuciyarsa ta buga da sai inna muntakimuna sai Allah ya kashe ta Allah ya nuna maka fahariya amma Allah madaukakin sarki shi kadai ya sai ce yawma nabtishul battatal kubra inna muntakimun yasa kowa ya san inda mazaunin sa kowa ya san abin da yake tare da makansa Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya zalunci wani Allah zai kama shi Allah ya ce la ansuranna al-mazluma Allah ce zan karbi addu'an ka addu'an wanda aka zalunce shi ko da kasu. walau ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Abu Musa al-Ashari yace ka je Yaman ka je ka yada musu addinin Allah ka karbi zakka ka karbi kaza yace iyyaka wa kara'ima amwalihi ka kiyayi manya manya dukiyar su ko da yake addini ka kai musu wattaqi da'watal mazlum ka kiyayi ka guji addu'an wanda aka zalunta saboda addu'an wanda aka zalunta babu kyamaki tsakaninka da Allah eh, manzo Allah wasiya da yake mutane hmm. alhalin kasancewa addini ya aike su je su yada ina ga wannan ya danne wannan wannan ya fi karfin wannan ya kwace wannan wannan yayi kaza wannan yayi kaza sai a zo turanci boko ai ya ce kaza ai is illegal ai wannan kaza ne ai wannan ina wannan zai kai gashi kowa ya bayi gari ya samu kansa cikin halin da ba ka da yadda za ka yi sai ka sallama kana kwana da bakin ciki wannan ya samu da ciwon zuciya wannan hawan jiri wannan kansa ya buga kullum ba ka da lafiya kullum kan kantunan shan magani wani magani ya fi tafiya jan mai sai da kantin shan magani ka tambaye shi wani magani ya fi tafiya do ko na ka sau sati ɗaya ya kare kullum kan yamma makan wannan na ciwo wannan ya gaji kansa na ciwo mai tunane da ɓacin rai sai ya hada kowa ciwo tare da cewa al'amarin mai sauki ne a dawo shari'ar Allah mai Allah ya ce kamar yadda za mu zo mu gani insha Allah fadar sayyidina Umar parliamentin na Umar cabinet house office na sayid na Umar zuwa da wa ake gayyata su su zauna wurin insha Allah za mu karanta in lokaci Ya ce wa'annan abubuwa guda uku ina son kuma ina son su mam kwana musulmai sunnar manzon Allah wal qur'anu an yatafaqahu kuma al qur'ani su fahimci ne ke ciki wa yasalu anhu su tambayi al qur'ani su tambaya game da al qur'ani wa yad'u nasa wa yad'u nasa illa min khair karabu da kowa sai dai aikin alheri duk wani kowa karabu da duk wata kungiya duk wata tsana taro duk wata duk wani abin da ba Allah shi da ne shi ma ba za ka bata lokacin ba قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست الى شيبة في هذا المسجد يتي نازونا ورن شيبة اتشونا مسلاتي قال جلس الي عمر في مجلسك هذا يتي عمر يا زونا انا فقال يتي سيدنا عمر يتي لقد tabbas hamamtu alla a fiha safra'a wala a illa qasamtuha bainal muslimina sai na umar ya zauna wata ranar ce na yi nufin da tattara zuciyar al'umma musulmai kakar baki daya da ja da fari zinariya da azurfa bin na raba musulmai bin na raba mutane Kultu sai mai ruwaya yake wanda ke zaune wajen ce ma an tabi fa'il ba za ka aikata haka ba kada ka aikata haka hala lima sai ce dan me zan yi aikin alheri kace kan nan kuntu kai mai riwaya yake lam yaf'alu sahibaka manzon Allah bai haka ba abubakar bai haka ba akan haka kai in kace za ka yi ka kauce hanyar kala sai sai umar ce kuma almar'ani yuqtada bihima yace ai su ne manya mutane guda biyu da za a yi koyi da su sai dakatar da wancan miya ta alheri da yayi sai aka ce to in ka ɗauki dukiyar karabas in wata matsala kuma ta tashi ina za a samu dukiyar da za a gyara قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة يتي Huzaifa shine sahibu sirri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Huzaifa yace kai Huzaifa watakila manzon Allah ya lura cewa Huzaifa zai iya koyi asiri ko dukkan sahabban manzon Allah amintattu ne amma yace aminu hadhihi umma abu ubaida ba haka ba ne, duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin sa ne mataimaka masa ne amma yake li kulli nabiyyin hawari wa hawari a azmai ba haka ba ne dukkan su mataimakan manzon Allah ne dukkan su masu kaza ne amma kowa da title kowa da martaban da manzon Allah ya ba su to sayyidina Huzaifa shine sahibu sirri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya nuna masa wani da wani da wani duk abin da suke yi kada ka yaudare da su wallahi munafikai ne Allah ya bayyana asalin a lokacin banda manzon Allah ba wanda imani ke kai a ce wane munafiki ne ya dai sai ya tsaye to duk wanda ke jagorancin jama'a wallahi sai ya ba wallahi duk wanda ke ja'ima al'umma jagora ba jagora sai ka ga mamaki fiye da wannan wanda ba taba tsammanin sai wallahi tallahi sai ka gara hannunsa to ya za a yi haka al'umma ta tun daga zamanin manzon Allah ake to shine manzon Allah ya kira hu zai kai faɗa masa to Sayyid na Umar in Sayyid na Umar ya bi hanya sai dan gudu yake yi amma duk da shi na Umar ya zai ce ya fa, na gama ka da Allah kada ka boye min komai dan Allah ina cikin waɗanda manzon Allah ya kirga ya nuna maka sai na hudu ya ce ba ka ciki kada kuma wanda ya tambaye ya ce ba ka ciki amma kuma kada wani ya koma tambaya ta wannan magana ma'ana akwai gosulo za a samu gosulo hanya da a ce wannan tambaya wannan ya tambaya to sai aka waye gari sai na umar duk sa'an da aka zawo aka kawo mutum ya mutu za a yi masa sallah bai maza ya shiga sahu ko ya shiga gaba sai ya tsaya baya na laifi muzaifa ya zalale ya tafi ko ko ya shiga ko muzaifa ya shiga sahu to ya san ba munafiki bane sai kuma حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا بام الأبار يتي أن الأمانة نزلت من السماء في جذر القلوب في جذر قلوب الرجال yace amana ta sauko daga sama a cikin tsakiyar zukatan mutane wa nazala alquran alqur'ani ya sauko فقرأوا القرآن تكرنت القرآن وعلموا من السنة تكرنت تكوي تكنين علم السنة محل الشاهد هنا نا الاعتصام بالسنة قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شوبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمدانية يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله كفري سوى عبد الله مسؤول لن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان كلمه تازو ده ما تازو ده ده وصلي بي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هو ne ka fada daidai ne sunna wa sharra al-umuri muhdathatuha wa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin Abdullahi dan Mas'ud kenan ya ittibasi daga ayat alqur'ani yema mutane wa'azi yace ku san cewa fa yayyan magana maganar Allah madaukakin sarki mafi kyawun kuma shari'a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha abin ne fi komai sharri abin da aka ƙirƙiro, aka kabu aka tura sunnar manzon Allah aka zo aka tsora a kai. sa'an nan wa inna ma tu azuna la'ati alkawarin da ake muku wallahi zai zo wa ma antum bi mu'jizina ba wanda zai kasa zai kasa Allah قال حدثنا مسدد با وند الله زي زي كاسا كاما شي مس عذابا ديك إلا كاي بذاك تيري مع الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي من كسن شي وجه من الله صلى الله عليه وسلم سيتي la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi wallahi zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله تيرا دعني الله ثبت غريت يتي kullu ummati yadkhuluna aljanna duk al'umma ta za su shiga aljanna illa man abasi wanda yake manzo Allah ce duk al'umma za su shiga aljanna sai wanda yake قالوا يا رسول الله ومن يعبى يا منزل الله وعديت شجاع الجنة قال يا منزل الله من أطاعني دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى هو وند يديني الجنة وند يصابني ياكي in ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya in kai watsi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba masa قال حدثنا محمد بن أب... قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم ابن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد ابن مينا قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول, يقول. جاء سيدنا جابر بن عبد الله يتي جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تزو وجمع الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم الواو واو الهال جملة من المبتدا والخبر في محل نزل على الحال على القصد يوم من الله ينبكي فقال بعضهم سيوان ملائكة تكتي إنه نائم لليسي yana bacci hmm. wa qala ba'dhum sai wa'ansu suka ce innal aina na'imatun wal qalba yaqzan sai wasu mala'iku suka ce ai lalle idanun ne ke bacci zukatan na farce zuciyarsa farce take ba ta bacci fa qalu tasfi inna li sahibikum hadha masalan fadribu lahu masalan kuka ce ai wannan abokin naku yana da misali ku buga masa misali fa qala ba'dhum sai waɗansu mala'iku suka ce innahu na'im ai bacci yake wa qala ba'dhum inna al-ayna na'imatu wal qalba yaqzanu ai idanu ne ke bacci zuciyar a farke take ba ta bacci zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk inda manzon Allah ce inna ma ana basharun mislukum yana nufi an haife ni an haife ku dan adam ne ni dan adam ne ku da za ka za. amma shi ko bambanci akwai bambanci da yawa kowa ya san da haka وقالوا تسكتي مثله مثال ونم bana النار كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معدبة كاتي مثل يجن جدا يجن wani irin gida mai kyau sa'an nan ya saka abinci gara abinci iri-iri wanda ba su duniya ma. Wa ba aka da'iya sai ya kira wani mutum ya aika shi ce ka je ka kira mutane su zo su shiga wannan gidan lazimin shiga wannan gidan duk wanda ya shiga zai ci ne zai ci abincin da aka saka a ciki faman ajaba da'iya duk wanda ya amsa kira dakhala dara sai ya shiga gidan wa akala min al-ma'dubati sai ci abinci wa man lam yujib da'iya duk wanda yake amsa kira lam yadkhul dara ba zai shiga gidan ba wa lam ya'kul min al-ma'duba ba zai ci abincin da ke ba dan abincin da ke sai ka shiga gidan nan ka in baka shiga gidan ba abincin ma yayi ma ni fa fi تستطيع أولوها ku fassara masa wannan. يفقهها زي فهمتيش وانا مفسرة فقال بعضهم sai waɗansu mala'iku suka ce inna hu na'im bacci yake wa qala ba'dhu inna al-ayna na'imatun wal qalba yatazani ai idan ne ke bacci amma zuciya a farke take ba za ta yi bacci ko da miki kai ba fa sai suka ce fassara wannan misali fajjar idan da aka gina aljanna Allah ya gina ta wadai Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya aika shi ya kira mutane su shiga gidan alab su ci abin da ke ciki shine Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama faqad ata'a Allah duk wanda ya bi Muhammad tabbas ya ji Allah wa man asa Muhammadan duk wanda ya saba Muhammadu faqad ata Allah tabbas ya saba ma Allah wa muhammadun mubtada sallallahu alaihi wa sallam محمد كنا إذ نوديت بالرفع مثل المفرد الألم محمد يتي ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أي محمد وفي رواية فرق بين الناس وفي رواية فرق بين الناس أي محمد يزي بمبا تفكان متاني يبين ما سجن الله لما سبحان الله يفيد ما سجن الله يتكتب ما سبحان الله يبين تفكان تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء سيدنا حذيفة يتي يا كوتا رمك رجاء القرآن على رمودي استقيموا قميتي ku miƙe ku ɗauki hanya mai tsakiyar hanya mai tsakka kada ku kauce kada ku lankwashe kada ku bi dama ko hagu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula faqad sabakan ba'ida yace ya kuma karanta alqur'ani ku miki an riga ku sahab malam an riga ku nesa ba yadda za a yi sai kuyi tafiya mai ce za ku cin ma'ayari. fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltu wallahi in kuka bi dama ko hagu ba ku bi mai ce ba tabbas kun ata dalalan ba'ida kun ata fata wacce take da wahala a samu eh? ma'ana haka يتي والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة والعباد وكان في الصدر الأول إذا اطلقوا القراء ارادوا بهم العلماء استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله بأمر الله فعلا وشرفا قوله فقوله فقد سبقتم على سلة المجهول أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون سبقا بعيدا أو أي قويا متمكنا فربما يلحقون بهم بعض النفوق إويك دني hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunnar manzon Allah barikar manzon Allah ita za ku bi ita ce jirgin annabi Nuh ita ce mai tsakiya ita ce ke kan hanya duk wanda ya bar sunnar annabi ya yi bi haku ko ya bi dama ya musu rantsuwa ya ce wallahi kun bata bata da ba za a iya ku ba ko har abada قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ma masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi manzo Allah ce misali na da abinda Allah ya aiko ni da shi ma'ana manzon Allah da sakon da yake tafi da shi kamar sali rajuli ata qauman فقال لهم يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الأريان فالنجاة yake misali na da sakon da nake dauke da shi ka ce mutum ne ya je tara jama'a ya ce ya jama'a ni fa na ga sojoji abokan gaba za su kawo muku hari na gansu da idanuna ni ne fa mai gargadi annazir al-uryan al-uryan ne zalika yani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yabdu uryan hmm. abin da suke nufi shi da larabawa in mutum ya je zai yi kuwa yace da ya faɗa mutane sai je tsirara don su san abin da gaske ake to shine aka faɗa baya nuna cewa manzo Allah tsirara yake a'a ya nuna musu ne ni ne mai gargadi ir da gaske irin wanda kuka sani lokacin jahiliya ko sama da haka hmm. yake mutu ya jama'a ni fa na ga halaka take na ga tashi hankali na ga abokan gaba na ga sojoji za su kawo muku hari shi yasa kowa fa ya tsira da kai فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وأنسوا سيفك abin da أبن أكا gaskiya فقسياك wannan abin da kafa gaskiya ne ana cewa sunna manzo Allah manzo Allah ya cewa alaikum bi sunnati abdu alaiha bin nawajib yace al'amarin gaskiya ne tun daga farkon fari sai suka watsi da komai suka dauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna aiki da ita to shi ne aka buga misali wai da aka ce an gani sai suka bi abinda manzo Allah ya faɗa suka tashi tun farkon dare suna tafiya tiriyan tiriyan tiriyan a hankali kafin a wayi gari sun tsira wa'ancan kuma da aka fada musu sai suka tsaya suna waiwaye suna shakka shin wannan abin ya isa ma sai ai kaza kafin su gama shakkun su da surutan su abokan gaba sun kawo musu hari suka halaka wa ata'ahu ta'ifatun min qawlihi sai wa'ansu suka bi fa adlaju sai suka fara tafiya tun daga farkon dare fanfalaku ala mahalihim sai suka tafi suna tafiya a hankali a tsanake ba wahala fana jau sai suka tsira saboda me sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazzabat ta'ifatu minhu wa yasfas qaryata fa asbahu makanahu suka saura inda suke har aka wayi gari fa sabbahumul jaysh sai sojojin abokan gaba suka kawo musu hari fa ahlakahum suka halaka su fajjahum suka yi musu taridan fa zalika masalu man ata'ani yace misalin wanda ya dini kenan manzon Allah yake faɗa fattaba amaji ji'tu bihi yabi abinda nazo da shi wa masalu man asani da kuma misalin wanda ya saba ne wa kazzaba bima ita bihi min al ya kage ta gaskiyar da na taho da ita قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زق الله يبدو الدنيا واستخلف أبو بكر أكس لدى سيدنا أبو بكر زمو خليفة بعده بايا من الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب وأنت لا ربا واسك كافر تسك هرجا فقال عمر لأبي بكر da suka yi riga sai sayyidina Abubakar yace zai yake su sai na Umar yace kaifa tuqatilu an-nasa وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإن في رجع وإن في حنا زكاة وإن في كذا يسيرنا بكر يسير يسير بالإتايا يسيرنا مريتي تو وإن في رجع وإن في زكاة كهنا أكمل دور الهجة لا تركي alhali manzo Allah ya umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu aw hatta hatta yaqulu la ilaha illa Allah Allah ya an na yaki mutane har ku faɗi la ilaha illa Allah فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله manzo Allah ce an ce na yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da dukiyarsa da mutuncinsa da ransa da menene da me. duk sai ake da cikin kariya na addinin musulunci ba wanda ya ta ba sai dai da haƙƙin musulunci فقال سيدنا أبو بكر والله نار إلى الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله زيك وند بمبا تسكان صلى الزكاة الله يكي كي صلى كي كي زكاة دم ذاك ذاك صلى الزكاة بذاك باير با فإن الزكاة حق المال يجي أي زكاة حق من مالا إن ندوكيا wallahi sai na bakar ki na rantsa da Allah law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man yace wallahi da za su hana ni iqal wannan abin daurawa kan laraba ko abin daure dabba da ashe za su bayar komai na zakka wannan su ce ba za su bayar ba alhali ko suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanzu su ce ba za su bayar ba wallahi zan yake fa qala umaru sai na umar ce fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra abi bakr in wallahi sai da naga cewa lallai Allah ne ya sanya Allah ne ya haskaka zuciyar na abubakar ya gaskiya lil kitani fa arabtu annahu al-haq sai na san cewa ya sarku din shine daidai قال ابن بكير وعبد الله عن الليل علاقا وهو اصح قال حدثني اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يسير قدم عيينة ابن حسن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وأن متين يزيد تقول أن وصف بن قيس ابن هكل وكان من النفر الذين يدنيهم عمر shi wannan mutumin yana cikin waɗanda sai na umar ke kusanto da shi yana cikin waɗanda sai na umar ke kawo su fadarsa ko abin nan majalisinsa ko inda ake zama ko masallacinsa ko menene parliament ko cabinet office ko menene ko fada duk inda ake zama ana kulla al'amarin al'umma da gyara ko barna ko a ce ayi kaza ko kar ayi kaza inda ake zama ana tattauna al'amarin al'umma za mu gani sayyidina Umar suwa yake kawowa a wajen وكان من النفر الذين يديهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته kuhunan kanu aw subbana yace masu karatun alqur'ani waɗanda suka san alqur'ani da sunna su ne ke zama majalisin umar sawa'an dattawa ne ko matasa ne ashe matsalan ba yawan shekaru bane ko karancin shekaru ne ke cikin kwakwalwarka ne ke cikin zuciyarka yaya imanin ka yake ne ka haddace cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah yaya kake tafiyar da al'amarinka su ake kawo a aji mm. eh. to shi yasa wannan majalisin sai yayi albarka duk sa'an da aka tashi za a yi kaza a yi doka ta ce kaza a yi legality na kaza ya ce kaza sai ce a'a duk legality na duniya karkashin legality na Allah ne duk doka ta duniya karkashin doka ta Allah ce wannan al'amarin zalunci za a yi in aka koyi zalunci wallahi da mu da kofisin mu duk ba za mu ji daɗin rayuwa ba Allah ya fitar mu in mu fi karfin talakawa mun zalunce su mu ma talakawa ne wajen Allah Allah ya fitar mu da shi yasa ake kawo wanda suka san alqur'ani suka san sunna su ce wa'annan mazauna su ce zuwa su zauna wannan majalisi doka ta zo ko shugaba ya yi zai zantar da kaza ko ofis za ta zantar da kaza ko diji zai zantar da kaza ko wane ne to ba shi kaɗai ba ne in yace ke kaza za a yi sai waɗanda suka san addinin Allah suka san me Allah ke fushi da shi ne Allah ke yarda da shi zai sai a'a kada a yi fasa. in an yi haka mu duka mun shiga wahala kenan da ofishinmu da dukiyarmu duk baki daya ai mu ne mai tsayo mai sandan gishiri yace a shiga ruwa mai sandan yaro gishiri yace kar a shiga Allah in an shiga ruwa da mai sandan gishiri da mai sandan yaro wa yace riba ai mu ne ai dama na zaune baya tsoron faduwa na zaune baya tsoron faduwa sai wanda ya sake tsaya mu ne muka kama muka danka muka gaza muka jina mu muka tara duniya kuma wannan abubuwa da muke wallahi musa kanmu za mu yi duk zalunci iya shiga ofis sai Allah ya azaba sai a faɗa musu kan a yi haka ga abin da yake daidai za a yi amma ka je ka kawo mustashari ka je ka duk wanda zai tsara ma dokokin duniyan nan wallahi tallahi ba Amerika ba Ingila ba duk dokokin da sai ake sun fi kowa shan wahala a duniya amerika da ake koya ta fi kowa shiga rayuwa mafi kunci mafi rayuwar dabbobi wai yaro ran ya ba cikin makaranta sai da su bindiga ya har da kowa kuma ya isa lafiya har sai dan maza ya zina ne ya in dai wai a ja hankalin mutane wani wuri daban a je a bata musu addini a je a bata musu al'amari duk duniya zai yi ne talabijin ne ya eh, wasiyar jaridu ne kowa a yi shugaban amurka ya yi kaza wannan ta ce kaza wancan ta ce kaza eh, wannan duk abin da abu ne da za a shiga na bata lokaci a kai kun fi kowa rayuwa ta dabbanci wallahi sun fi kowa rayuwa ta dabbanci dan bai ba su da shari'a daga Allah madaukakin sarki sai dai musulman da ke cikin su insha Allah haske zai bayyano daga hannun su da wa Amerika ne ko Ingila insha Allah musulman da ke cikin su za su zo nan za a ga haske sa'annan suna lalabe sa'annan sai a ce abu mana kusa da mu ga ƴan uwan su ga musulunci ga sanan suna da haske al'amarin yana tare ne yi wa wata ranar su ɗauko su cikin dokokin Amurka ko Ingila tun da ku da kuke bin su sai ku ji na sun kai ku sun baro al-ibti fil bayda ku zama wal ma'u zuhuri zuhurihi ma'amu ba haka bane aka ce waɗanda ke zama majalisin sayyidina Umar sune ma'addatan alqur'ani makaranta sunna sawa'an dattawa ne ko matasa ne a ce matashi kada ka rena da shekarunka je ka karanta alqur'ani je ka haddace alqur'ani je ka nemi inda sunna take sai kaga Allah ya ɗaukaka ka fiye da fiye da dubun mutane wanda ba san addinin Allah ba mm. haka kai kuma dattijo ko wane ne shekarunka inda suka kai baka makara ba baka yi laki ba kai watsi sai karanta muka karanta hadisi aka ce abu ubaida amir bin jarrah suna zuwa suna shan giya aka ce an saukar da aya ta haramta giya suka ce aje a fasa tulu bayan wannan hadisi aka zo manzo Allah ce abu ubaida shine aminu al'umma mm. saboda me da suna yin abin da suke lokacin jahiliya ba haramta ba ana haramta suka ce mun bi Allah shi ne suka samu daga yau ka ce ka daina kaza ka daina kaza Allah za ka bi ka gani wallahi sai Allah ya ɗaukaka sunanka sai Allah ya ɗaukaka martabarka har filma na kutil a'ma ku zage ka su faɗi kaza su suna ganin ka da ya kake Allah ya daga ka ya ɗaukaka martabarka Allah ya so ya yarda da kai shi kenan sai ku faɗi abin da za ku faɗa menene bambanci tsakani shi ke nan tsakaninka da Allah alaka shi karka yi shi na yi bari na bari wani ya tashi yayi nafila yayi nafila kaza a cikin dare yayi karatun alqur'ani yayi sadaka yayi zakka yayi haji yayi ne me yake nema ba yana neman shiga ba me yake nema yana neman daukaka wajen Allah wani kuma yake daga yau zina da giya da liwaji har abada duk inda shi kan yake sai na tusa su hankinsa zai shiga ko ba zai shiga ba wani ya samu shiga da ibada wani ya samu shiga da daina sabon Allah duk su je su haɗu wajen Allah madaukakin sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi رسولا كانوا او فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي sai أيينة ya fada ma يا dan uwansa ya kai uwana hal laka wajhun inda hadha al-amir ko kana da alfarma wurin wannan sarki amirul mu'minin fatasta'jin li alayhi ka neman min izini kai min iso qala fa asta'jin laka alayhi yace eh zai ma iso zan neman maka izini qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fasta'zana li uyaynata sai aka ba uyaina izini ya shigo aka neman masa izini falamma da hala da uyaina ya shiga shi kuma an san shi tun lokacin jahiliya mutum ne mai zafi ne tsanani wanda yake yadda ka san mutanen kauye ba su da dama wa'ansu kauye haka yake ko yana shiga sai kala yake yabna al-khattab zuwa yace kai kana da alfarma wurin shugaba wurin sarki wurin wani aka ce eh to a neman mai izini sai aka neman mai izini da alfarma fa ya shiga ko yana shiga yace yabna al-khattab ba ka ba mu kyauta da yawa kuma ba ka yi mana adalci yana shiga ce yabna al-khattab da yake ya amiral mu'minina ba ya khalifata rasulullah ya umar yake yabna al-khattab ya kai dan khattab wallahi na ranta da Allah ma tu'tina al-jazal wa ma tahkur bainana bil adl ba ka ba mu kyauta da yawa kuma ba ka yi muna adalci tsakaninmu abin da ya faɗa eh? ya faɗi babbar magana ko ba kirkiri ba sai an nemi ma inda za a saka sai na umar ya yi hushi zai intikani zai ina gudun sai an juya da kujera a sake juyowa sa'annan a dauki telefon wani ma ina wa ma za a kira zai fita da shi ya za a yi mata kunna ba haka bane aka fi sai na umar ya huti zai aikin mulki da yake majalisar sai na umar mahaddatan alkur'ani ne da sunna za mu ga yaya aka yi Umar, hatta حتى هم بأن يقع به sai na umar ya huti har kamar zai masa intikami wa qala al-hurr sai waɗannan da ke zama wajen sayyidina Umar waɗanda suke taimakawa ƙasa na zama lafiya waɗanda suke taimakawa albarka na sauka ƙasa waɗanda suke taimakawa a zauna lafiya sai ce sai har ya ce ya amiran mu'minina يا كيسر كمومنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا بدو كتن سركي يا فدا مع النبي سا إرادة أمس الله سبتا غريب يتي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين mun ga yana ramar ya kasance an tayar da hankalin halifa zai intikami da yake majalisar ana kawo inda suka san Allah da manzansa yake ya amiral mu'minina ko ka manta Allah fa ya faɗa masa ibn man sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Me Allah yake khudil afwa kai afwa wa yake ayi afwa an kama sayyidina Umar wa'mur bil urfi kai ne kai umurni da abin da shari'a ke so wa a'rid anil jahilina ka kauda kai gabar bar jahilai kada ka damu da su eh yace ai wannan jahili ne yana cikin jahilai wa inna hadha min al-jahilina fa wallahi ruwa riwaya ce na rantsa da Allah ma jawazaha Umar kina talaha alaihi yace wallahi sayyidina Umar bai tsallake wannan hukunci da aka faɗa masa tunda an karanta aya an aka ce ga abin da Allah ya faɗa sayyidina Umar bai iya ya wannan son zuciya sai suka kara cewa wa kana waqafan inda kitabillah wai na Umar mai yawa tsayawa ne wurin littafin Allah ma'ana duk abin da za a yi aka ce miki Allah ya ce manzon Allah ya ce sai janye shi nasa sai aiki da Allah ya ce manzon Allah mun ga cewa ke zama majalisin sayyidina Umar ko eh alul ilmi bil kitabi was sunna ba ingila suka je ba ba amerika suka je ba ba rosa suka je ba ba boko su koya ba a a shari'ar Allah suka karanta san san shari'ar Allah suka san sirrin rayuwar nan rayuwar nan ba za ta taba zama lafiya ana zalunci ba rayuwar nan ba za ta taba zama lafiya wannan abin da ya ga dama wannan abin da ya ga dama ba wannan rayuwar nan ba za ta taba zama lafiya kowa ya da kai ya bar a Allah wallahi tallahi su san ba za a zauna lafiya ba duk dabarar da aka yi to shi yasa duk yadda za a yi ba ka da kwarjini kai shugaba ko kai wani ne kai khalifa kai ne amirul mu'minina sai a jawo hankalinka a ce ga Allah ya ce manzo Allah ya ce me wani ne ka kuma za ka saba ne in ka saba ma Allah da manzon ka ba mu izini mu ma mu saba maka maka isa kai ma saboda ne kana son mu ma biyayya to da Allah da manzon sa alkawarin da muka dauka kenan za mu yi ma Allah da manzon sa biyayya za mu yi ma Umar biyayya in yi Allah da manzon sa in ya saba ba kuma wanda suka san darajar rayuwar su قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تكي أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام يتنازو منانا عائشة ألوكة رانا تيكتوتي تسامز الزدي أقرانا في الزدي وهي قائمة تصلي ما تم من الله صلى الله عليه وسلم إما سيفا تأوكو أكرت ممسيتو أكرت روا أكرت نيفا أكرت سندائي أكرت كذا أكرت كذا يا أبو بوا باكي وذا في أجي أكيبو كودا الأمة سبحانه ومو مجدائي با ذاك سيكنا صلى أبو الله ياي bashi kai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ke wa zukurna ma yusla fi buyutikunna min ayatin wa zukurna ma yusla ba sai a je a ɗebo musu gulagulai a tamfofi ana ba sai aje je a ɗebi dukiyar al'umma don a gamsar da mata a ɗebi dukiyar al'umma don a yi kaza a har al'umma ta fara cikin fitina ba a'a da masifar ta faru ita kanta tashi sai tana sallar a roki Allah ya yi. وهي قائمة تصلي فقلت أسماء بنت أبي بكر تتسينتي ما للناس ما يفعلون ما متاني فأشارت بيدها نحو السماء تتي تكلم من بيجا أبن أتي تبني فقالت تتي سبحان الله أبن سيما كان أتفع آكي نما مايك فقلت سينتي آية آياتي تعذابا قالت برأسها أن نعم تتك إيه آياتي فمشن الله كده فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ذا الله يصلى يجمع حمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يمس كراري ثم قال سعد في من الله يتي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in lam arahu illa wa qad ra'aytuhu fi maqami hadha yace ba abin da yake da ban taba ganin ba sai dai yanzu a matsayina din Allah ya nuna min hatta aljannata wan har wuta har aljanna da wuta Allah ya nuna min wa uhiya ilayya aka kuma min wahayi sun kirkiro talabijin ne sun kago menene duk abin da za su kago manzon Allah ya zama da shi shekaru shekara dubu da ɗari hudu da goma sha duk wani kirkire kirkire duk wani abu in na ci gaba ne haske ne na ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an gama alama ce ragowa ne ke bayyana manzo Allah ce a wannan bangon da kuke kallo an nuna min aljanna da wuta duk abin da za ka gani cikin talabijin sai dai kaga faransa da ingilishi da amurka da kasau za ka ga aljanna har abada ba sai in ka zo mazo sai in ka zamo mazo wanda ba gani ba haki da sai ka yi ka Allah ya saka mu manzo Allah ce ta aljanna da wuta sai da aka nuna nan a matsayina ina kallon su. wa ufiya ilayya aka kuma yi min wahayi annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatil dajjal aka yi wahayi cewa za a yi muku fitina a cikin kabari kaman kusa da fitinan da aka yi na masu dajjal sai kowa ya ta'anta sakaka wa uhiya ilayya an kai min wahayi annaku cewa ku nuna fil qubur mm. za a yi muku fitina a cikin kabari za a yi tambaya za a daddare za a fayyace za a bincike za a tattauna za a sai kuma yayi kiriya sa'annan a bakka ko ku fita azaba Allah ya kiyaye za a yi fitina a cikin kabari kariba min fitnatil dajjal fa amma amma kaga mu'mini aw muslim mai riwaya ce ko mu'mini ya faɗa ko musulmi la adri ayya zalika qalat asma'u yace ba zan kiyaye ba asma'u cewa sai mu'mini ko musulmi kada na ce mu'mini ya zama manzo Allah musulmi ya faɗa kada na ce musulmi ya zama manzo Allah mu'mini ya faɗa sai ka kalmomin biyu saboda girmama kalmar da ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mumini sai ce muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mubtada kenan ko habbata kullu makanan bil izafati iz nudika bil ba haka bane sai ce muhammadu mubtada جاءنا بالبينات jumla خبر المبتدا yace mumini sai Allah ya tabbatar da digadigansa Allah ka tabbatar da digadigansa sai Allah ya tabbatar da digadigansa Allah ya tabbatar da zuciyarsa ta tsaya Allah ya masa Allah ya tabbatar Allah ya masa ilhami Allah ya masa buɗi dan me a duniyar ma haka yake sallah ya manzon Allah yi azumi yaushe manzon Allah ya dauka yaushe ai ajiye zakka ya yake yi haji ya yake yi in manzon Allah zai shiga gida ya yake yi in zai fita ya yake fada ya yake hulɗa da matarsa ya yake hulɗa da mutane duk kana rayuwa kana cewa ya manzon Allah sa'annan a zo lafiya kuma a zo cikin kabari Allah yaudare duk rayuwarka kana cewa ina hanyar manzon Allah ina tarikan manzon Allah ina kungiyar manzon Allah sa'annan ka zo cikin kabari Allah ya yaudare ka Allah ya ci amanarsa yake mumini ana tambayarsa man rabbuka sai daga Allah tabbatar da biga da ya daura zuciyarka sai ne da ku rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi kaseera wa ma ji domin ba a karyaran nan dan ubangijin ka shine Allah tunda ubangijin ka shine Allah ba wani abin da zai zo kan harkar sai Allah ba ka bane in ubangiji ka shine siyasarka shine takinka shine dukiyarka shine kasuwancinka shine ofishinka shine duk shine jama'arka abinda za ka faɗa kenan wallahi ma dinuka sai ka zaɓi ya zo masa da sauki sun rayuwar addini musulunci muka yi mu sha zafi mu sha mu sha sanyi mu sha wahala a cice mu a yi kaza kaza mu ce ma abu za Allah ya ce in an ku yi hakuri akwai ranar sakayya ma dinuka sai ga Allah ya tabbatar da zuciyar da kake diniyar Islam addini na shine musulunci musulunci ko shine kaza kaza kaza kaza kaza wa man nabiyuka wane ne annabinka duk rayuwa ta ina jin sunnar manzo Allah kuma yanzu na zo na bata ba zai fara yiwa ba wallahi kuma annabi mu shine Muhammadu ibn Abdullahi ya zo mana da gaskiya muka bi ake wa ma za ta kulu fi haza mari fi da yi mu isa ki wallahi wa inna tambayi duk sai ayyuka a cikin kabari ka duk sunan manzon Allah ka taka da kaba ka bi wanda kaga dama duk wanda yake zai zai ci sai kaurin billahi da la ilaha illa hu hayya yake shi kansa ya kare kansa shi kansa ya iya tsira ya ci wannan jarrabawa ya yi kokari yana nan inda yake kana nan inda kake bi san da kai ba baka san da shi ba har a waye da jirarin lafiya duk wanda ya ce ma zai zo maka wajen mutuwa zai zo ma a kabari zai zo ma a a ya yaudare ka in kana son ka cece ni ka zaka ka bar komai na ya samu yanki ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ce ga ka kai ko ga shehu ka ko ga hanyar ku ko ga hanyar su a'a ka ce ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nan ka ce shi duniya da lafiya je ka Allah ya dauka ka Allah ya sa ka aljanna amma ganawa gana shi gana su ga menene da menene ba abin da zai ishe mu a hankalce ma in aka duba kuskure ne tari ne na kuskure wallahi a hankalce wannan sun ce shugaban kungiyar su jika zan Allah ne wa'ancan sun ce shugaban kungiyar su jika zan Allah ne ba haka bane imma duk su zamo gaskiya ne ko ƙarya ne ko ɗaya ya zamo gaskiya ɗaya ƙarya ba haka bane ne akwai na hudu in duk sun zamo gaskiya ne jikokin manzan Allah ne kai ɗan wancan kungiya mai wannan jikan manzan Allah ya maka kishi jikokin manzan Allah akwai na zaba akwai na bari kai wancan dan kungiya wancan jikan manzon Allah ne laifin me yayi maka kishi jikokin manzon Allah akwai na zaba akwai na bari manzon Allah ya bar duniya sai ku rarraba zumuncin sa ku tsinke zumuncin manzon Allah ku je lahira me za ku fada in kuma karya aka yi dan me ake kashe kashe ana zubar da jini ana rayuwa akai ana bar da rayuwa tarihi tarihi fa baya jin kai sai ya tabbatar da kowa sai ya tabbatar da komai a hankalin dan adam duk ba inda dangantaka ta fara kan wane ce shi ne gari kasa ana zaune kowa an san wane ɗan kaza ne wane eh, dangin kaza ne wane sharifai ne kowa ya sani kakanka ubanka ba wanda ya taba ikirari ka zo kai daga kanka sharifantaka ta fara ta ce shi ake sharifantaka ta fara daga kanka a kasan da kake iyaye ka musabar cewa kuna da dangantaka kaza ba kakanni ka ba wanda kai daga kanka abin ya faru kuma hankali ya zama rashin hankali nan? to ko kuwa ɗaya ya zama gaskiya ɗaya ya zama ƙarya mai kake hujja ina hujjar kai ne gaskiya wancan ne ƙarya ko ina hujjar kai ne gaskiya wancan ne ƙarya ba hujja to kar a bata فأما المؤمن أو المسلم فيقول محمد جاءنا بالبينات محمد يا زمنا يا حجوجي بينا النور فأجبنا مك أمس وآمنا بك الإيمان فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن kwanta lami lafiya kai baccin ka hankalin ka kwance dama mun san kai kana da yakini kan turba kake kan sunna kake wa amma almunafiq aw almurtab kaga munafiki ko me ko kwanto sai ya ce la ajri la adri ya zalika qalat asma fa yaqulu la ajri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an a to ni dai ban sani ba na ji ana fada ne ni ma dai na fada haka ba kan yakini ba sai a dauko guduma wannan fa hadisi ne fa babu tambaba yace fa yaqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya isa wurin ya kira sunan Yesu Kirista ko malamin sa ko shugaban sa ya kira muhammadu ya ga me zai faru gare ko wane ne kai in kana son kira sai ka ce muhammadu to a cikin duniya ma ce muhammadu kowa ya hakuri manzo Allah ya tsika kowa ne kai aka ce manzo Allah sai ka hakura ba an wulakanta ka bane ba an rena ka bane Allah ne ya tsiki tashi tun daga mala'il ala har duniya وما يبتغي الفساد ممن أجل وما يبتغي الفساد ممن أجله yake amma munafiki ko mai bambanto sai ce la ajri ban sani ba ni dai ji na yi ana yi ne ma na ɗauka ina yi ban san tushen al'amari ba ban san asali ba ban san komai ba a'a yayi ne zo a yi kenan a ce ka faɗi gaskiya Allah ya tare Allah ya kire mu baki daya da duk ɗan uwan mu musulmai maza da mata قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي دعوني ما تركتكم فقالني نبوكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم waqtilahum ala anbiya'ihim yace abin da ya halaka da wannan sabbace ku yawan tambaya Su tambaya kuma ba sa aiki da shi ake so a sayar ba wai don a yi aiki ba yazo ana karatu shikenan malam menene hukuncin kaza ya zaro takarda an ba da jawabi yaje gada kaya me hukuncin kaza an ba jawabi yaje bai ruturo me hukuncin kaza an ba da jawabi yaje tirayon wai dai ya hada kina to in ba malamai sun zama na tsatsu ba sun zama ɗan awon igiya ɗan ana ana yan gani ni ne yan mu muka iya a san mu dike na yana Allah da yana so a kai shi sani ya fada ya ya ce ai kaji wannan ya fada dike na an hada ku yara zan kanana sun hada ku da kina ce abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku suna wannan tambaya wannan tambaya sa'annan sai su saba ba ta aiki da abin da ake faɗa musu واختلافهم anbiya'ihim wa idza نهيتكم an shay'in fajtanibuhu manzo Allah ce inna ku gabar wani abu ku ne sake shi wa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastafatu in ce ku yi abu ku yi gwargwadon iko abinda manzo Allah sallallahu ai yau za a rufe saboda aje hutun sallah ko ai ba mutane dama su ga samu su gida lafiya saboda akwai wuyan mai akwai karancin mai ko to Allah madaukakin sarki Allah kana ganin halin da muke ciki Allah al'amari ya fi karfin mu da jagabannin mu da malaman mu da yan kasuwa da masu dabara da yara da manya kowa dabararsa ta kare Allah ban da kai ba mai iya yaye mana abin da muke Allah wannan hali da muke ciki na tsanani Allah ka yaye mana duk wani mai sana'a Allah ka taimaka masa duk wani mai albashi Allah ka albarkace duk wani wanda ke cikin kunci Allah ka yaye mana duk wata wahala da da cutan karo mu Allah ka kauda ita Allah madaukakin sarki mun roke ka muna tawassuli da kauna da imani da muka yi da kai da imani da muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar da muke masa kauna ta gaskiya Allah ka yaye mana wannan hali da muke tsanani Allah ka shiri gabanin mu su daina zalunci Allah ka shiri talakawa mu su daina zalunci Allah ka hada hankulan talakawa da shagabannin mu da malaman mu da ɗan kasuwa baki daya Allah ka cire mana wannan hali da muke ciki Allah ka cire mu cikin wannan hali mai tsanani Allah madaukakin sarki ba inda za mu kai kara sai gare ka ba wanda zai iya fitar da mu cikin wannan wahala sai kai Allah mun kawo makara gare ta Allah ka cika mana alkawarinka da kai kace wanda ya roke ka za ka amsa masa Allah kai kadai muke roko ba mu da wanda za mu kai kara zuwa gare shi ba mu da wanda za mu razana zuwa gare shi ba mu da wanda muka dogara gare shi sai kai Allah ka yaye mana fatara da talauci gogin masifu ta ka za mu yi asara talauci bakin ciki kamannu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya lafiya abinda lafiya zaka bukata na rufin asiri da ci da sha Allah ka hore mana Allah ka dawo da alhazai lafiya Allah ka sa a hau arfa lafiya Allah ka sa a yi sannan layya lafiya Allah ka karba mana ibadan mu Allah ma mana dai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا